Masha Allah nesa ta zo kusa yanzu na samu hanyar da zan dogara da kaina. Ba ta sidi wannan irin guda haka kamar wadda ta tsinci wani katin dunkuli? To raba mini damba da fada ga rafasar baje kolin bankuna za. Ta CD ban gane me kike nufi ba. Za ka iya bude asusun bankin ka nan take a kuma baka katin cirar kuɗin ka nan take. Bugu da ƙari za a iya saka maka hoton ka a jikin katin cirar kuɗin ka idan har kana da buƙatar hakan. Ga masu buƙatar zama ejojin bankuna ga dama ta samu za ka iya zama ejen na kowane banki a cikin unguwannin ku da lungunan ku a buɗe maka shago ko kwantena ka ci gaba da zama kana dogaro da kanka bayan haka akwai giraɓasar baje kolin kayan mata da na yara a cikin farashi mai sauki a gefe guda kuma akwai shahararrun 'yan wasan hausa domin nishaɗantar da ku busy mobile ne ya ɗauki nauyin shirin tare da haɗin gwiwar CVN da ndic za a yi wannan gagarumin baje kolin bankuna ne a sani abata da ke kofar mata ranar ɗaya ga watan